أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال سنة ما تنبيا لك أنفال wato dukiyar da aka samo ƙari wajen wannan jihadi da ba a yaƙi ba a ciki ne kulka ce al'amfalu lillahi dukiyar nan da aka samo ƙari ba tare da yaƙi ba za ta fita ga Allah subhanahu wa ta'ala dan yaki aka dawo matasa suka ce su arda dukiya don su wato in ba don su ba manya ba za su yi yaki ba manya suka ce ai ba kuma da ko ɗari cikin dukiyar da don in ba don kun gani mu ba da ko yakin ba ko Za a haka mu adda dukiya kuma duk yakin gaba a yi shi ba majidali ya yi yawa duniya tana so da raba kan mutane aka yi aka yi a shakan jama'a kowa ya feshi a ta dukiya to kun san ga al'ada ko wani hukunci da mu sarkawa muka yi ya an kace su an ka kama giwa masu homa sun kace ta su ta masu birgi sun kace a jirali ya yi yawa to kun san mu sarka abin da muka ce to duk kuwa ya yi na giwa take fa kana ita akai masarki ta Eh, sarki abdawa ko ta ta mutu to iri ne yana an kai nan jayayya ta yawa sai aka ce ka an shi mu kowa duke ga ta sarki Allah kulka ce ala anfalu lillah dukiyar nan ta tabbata ga Allah gano wata ala shi kadai an ka ce Allah ɗaya hadda ita shi kenan wata ta mutu eh war rasul kuma da manzo ne wata kula ku ji tsoron Allah ya matasa da dattijawa wa asirin za ta bai nufin ku sulwa ta rikicin da a tsakanin ku wa di wallahi wa rasulahu ku yi ma Allah da'a da manzo in kuntum mu'minina in kun zama to wannan nasiha da aka yi sai ta shiga zuciyar sai suka ce sun gamsu innamal mu'minu إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله يكفي إنما إنما المؤمنون دائما مؤمنين ya Allah ne na yadda da kira Allah ne an ka ambaci Allah wato an ka ambaci hukuncin Allah wajen la qulubun su sai ta ji tsoro kwarai a idza tuliya alaiha ayatu ya an ka karanta ayoyin Allah gare su wa'anda suka bayyana hukunci da yadda za a yi ne to zagatun imana sai ta kara musu imani cikin zukatansu wa larabin ya tawakkalu na kuma su yi dogaro ga Allah Ubangijinsu. To lokacin da aka kashe jikinsu da wannan ayoyi, sai suka mai da su ga abin da ake koya musu. Dama wani lokaci dukiya son ta aka yi amma in ta shigo tana kawo rikici tsakanin mutane. Mutane su zanna, ita aikinsu na addini kowa ƙarfin gada. ya ne yi haɗin kai kowa ƙarfin gada ne sarki dai ya yi haɗin kai amma inda dukiya ta taho wanga ya samu wanga bai samu ba nan rikici kenan sai eh, mai dogara ga Allah ya ce Allah an bai bashi ba ba su da yawa mai yawa ne da ya hana mana mafi yawan su ba su da imanin suka gane Allah na an bai ba su shi yasa da ta shigo sai jirabi amma yan ba wata sai kaga ana ta aiki kai haɗi kowa ya yi aiki dini ya gama ya ce yi wahala ya samu abin da ya ci sai ku ga duk kai haɗi amma rasa wani ya samu wani bai samu ba so nan ya tuna ta Allah ya kare ya ci gaba da ba da bayanin sifofin mu'minai alladina muna salata الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ga cikin bayanin da yake na bayani sai wajen muminai innamal muminu alladina yuqimuna salata su muminai su ne masu tsaye da sallah su tsaye da sallah farilla kuma su tsaye da nazila kamar suka tsaye da farilla wannan su ne muminai na kwarai za su tsare sallah farilla da kyau yadda suke tsare ta kuma akwai adadin nabiloli da suke tsarewa kamar wanda suka tsare farilla akwai adadin nabiloli wanda suka ɗaukan makansu wani ya ɗauki raka a dubu da yini wani ya ɗauki ɗari biyar da yini wani ya ɗauki raka a ɗari wani ya ɗauki raka a hamsin an ka kawo ga mai goma sha biyu su ya ɗauka haka dai kowa gwargwadon abin da ya ga yana iyawa shi ya yi alkawarin zai yi abin da ya ga yana iyawa shi alkawari alƙawari sun tsare sallolin farilla sun tsare na kamar wanda sun tsare da farilla wa min ma razaqnahum da kuma cikin abin da muka arzita suna diba su ciyar ba abin da duk Allah ya goye mai ya samu wanda Allah ya halitta mai da ciki ya kaɗi ba shi kuma ya taimaka ma wasu daga cikin mutane. Wala ya kawo murmumi nuna haka, to waɗanga mummunai su ne mu'minai na haƙiƙa lahum darajatu suna da darajoji a wajen Allah Ubangiji. lahum darajatu suna da darajoji wa magajara suna da gabara wa rizqun kariman da arziki mai karamci Allah ka fara shi kun ga sifofin mu ne yace innamal mu'minuna dama wa'anda an sai sifar su ta daya allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wanda ya anka ambaci Allah wato hukunci ne sai zukatan ta ji tsoro na biyu wa idza tuliya alaina ayatuhu ya aka karanta ayoyin Allah gare su zadatun imana sai ta kara musu imani na uku wa ya rabbihim yatawakkaluna suna dogara ga Allah ubangijin su shi kadai na hudu allazina yuqimuna salata sune wa'anda suke tsaye da sallah na biyar wa min mara da kana yin fukuna suna diba su shiyar ga abin da muka azurta su sibobi guda biyar da ya gama lissafta sai ce to ulai kama su sibobin guda biyar Kuma mominu na hakan su ne mummune na hakika umar mominu na hakan su ne na hakika sannan ya ci gaba da ba da abin da sakamakonsu lahun darajatun inda wasu yau suna da darajoji wajen Allah Ubangiji sannan wa magabira suna da gafara wajen Allah Ubangiji sannan wa rizkon karimu suna da arziki mai karamci wajen Allah Ubangiji kun ga sakamakon su na waɗanda munai da muka roƙo ga Allah subhanahu wata ala ya mu cikin su Allah ka samu cikin waɗanda munai bayin ka da bayi Allah ka samu cikin su kamin wata rafa da ɗan kai wuce Allah ka sa cikin su kamin Ramadan da din ya wuce wanda ya wucewa idan muna cikin su don darajar suna. to muna cikin maganar yakin badar to ga shirye-shiryen yakin nan duk wancan an bayyana dan haske na aka ba su ga shirye-shiryen yakin nan kuma akan da ka kuka كما أخرجك ربك من بيتك وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما ذكر ربك من بيتك فما تيد ألا أمني لنك يتشد كيدك في بالحق wato da gaskiya wa inna bariqa min al-mu'minina la ta'lamun lalle lokacin da kai da wasu jama'a cikin mu'minai suna kyamar da dan gaskiya wasu sun yi niyyar ba za su yi ta ba lokacin da annabi ya ta zuwa yakin da na fada sun yi jayayya da annabi kwarai shi na Allah ya ce yujadilu naka suna jidali da kai bil haqqi ga abin da ya shayi wannan yaƙi shi ake cewa al-haqqi suna jayayya da kai ga wannan haƙƙi ba ma ta bayyana bayan al'amari ya bayyana domin suna ganin ka an nawa yusa kuma na ilin wata kuma kora su a yi zuwa na mutuwa wawan yanzu runa suna kallo saboda ana zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa an gaya mai kwaishawa sun yi wasu ya kuma ga inda za su yi ta ce a tare turin nan a karbe kayan nan nasu gaba ɗaya da su a kasuwa kun ji asalin yaƙi su musulmai suna so a tafi a dawo ta hanya wadda ba ta da wahala a tafi a dawo ta hanya wadda ba ta da wahala wato wadda ba ta da yaƙi ko yi biya dukkan Allah ko yi biya dukkan Allah wahida ba ibatain Allah lakum wa tawakkuna غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يحق الحق ويبدل الباطل ولو كره المجرمون وإذا يدعوكم الله إن دفع ambata da Allah ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin jama'a biyu jama'a ɗaya sojojin kahirai da takubbansu jama'a biyu kuma wato kayan kahirai da dukiyarsu to Allah ya muku alƙawarin ɗaya daga cikin biyu ɗin ga Allah halakwa ita a ɗaya daga cikin biyu ɗin ga Allah halakwa ita a amma ku ko wata wadduna kuna burin an na gaira za ta shaukace hanyar da ba ta da yaki ta kuna lakon ta kasance gare saboda haka ku abin da burin ku kada dai ayi yaki a dai samu kayan ɗaya a samo a dawo ba tare da yaki ba shi Allah yaki ya kasa, a yi wa Allah yana so an yi hikal haka ya tabbatar da gaskiya kalimatihi da kalmomi nai ko ya kada a dabirar kafiri ne ya fuke bayan kahirai gaba ɗaya shi Allah abin da ya sani yaki za a yi amma ku kuma ba ku san yaki laifin kalhaka domin Allah ya tabbatar da gaskiya bidila yudila da kuma Allah ya bata karya walau ka yi halin na ko da masu laifi ba su yarda ba su so haka nan ba wato abin da Allah ya so yake ko da son masu laifi ko da kin masu laifi Allah yana so ya tabbatar da gaskiya ya fata karya wannan shi yasa ba zai ba ku kayan kagirai ba da zai ba ku iyaki zai ba ku dada daga nan sai annabi da sabai ne da suka lura da yadda al'amari yake kayarai sun samu labari kuma sun yi shiri to babu abin da ya rage illa buta ne babu abin da ya rage sai buta duwa da al'amari ya tsanani buta na sauƙaƙa al'amari ya sassage so na rabako إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن

mai gida ɗauki buta ta da shi da abokai ne suna ta addu'a suna ta addu'a domin matsala ta kai sai buta ta Allah ya gama ta mana na ga wani alhaji da da tsarruwa da hannu mutiya ah, alhaji kuma kuna rika ya ce malam Allah yanzu an kai gargara sai tsarruwa yanzu an kai gargara Allah malam yanzu sai tsarruwa Allah ya gafata mana wato ashe kwaji bugu ya sama ita eh kwaji bugu ya sama ita so annabi sallallahu alaihi wa sallam da safai ne sun kada buta kuma da gaske buta mai karfi wanda sai da kun kaje Allah ya faɗe ta yace istastaji suna rabbakum ka ambata lokacin da kuke neman taimakon Allah ubangiji malam suka yi addu'a suka yi addu'a Allah ya ba su nasara don sun ga abin da ya karfin su malam ba su daina ba su aje hutun nan ba sai da Allah ya ce fasta jaba da ku Allah ya ce na an samu kwaso ni kuka so na an samu kwaso na farko abin da zan muku an nemo middu kun bi alfin mina mala'ika ni zan taimaka muku da mala'ika guda dubu duk mala'ika guda zan kayan nan ba su yi ce to dubu zai yi martifi na jere kuma daga ƙarshe kun ga za su koma wato abin na na dubu biyar za su koma dubu biyar kuma wanda yake ali imara dubu biyar za su koma daga baya murtafi na jere wani bayan wani Allah ya ce na muku wannan saboda abin na na hikima da ta hukunta haka wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wannan gudunmawa da aka sanya musu Allah ya ce ba a sanya shi ba sai don bushara kawai don bushara dai aka sanya shi don duk inda musulmi suke su sayan sun ka rike gaskiya wanga bushara tana hanta wanda ta zama yan nabi ya domin zukatan ku su nasu da wannan taimako waman nasaru illa min indillah nasara babu ta wurin kowa sai da wurin Allah inna Allah lalle Allah azizun hakim wato na. kuma abin nan mai hikima lalle Allah mabuwayi na kuma Allah mai hikima ne su gane wata ala ya Allah muna roƙonka ya Allah ya azizu ya hakim ya Allah ya mana inda mun nasaru ya azizu ya hakim roƙonka muka Allah ka ba mu nasara akan makiyan musamman shedan Allah ka ba mu nasara mu rijaye shi Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka shirya mana ɗiyan mu ka sa musu albarka inda duk suka yi ta Allah ka kai su lahiya ka dawo da su lahiya ka kare su daga sharrin hanyoyi da sharrin kalwa da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka kuma Allah da daraja ka Allah ka taimake su taimake mu baki ɗaya don daraja sunayen ya Allah ya azizu ya hakim kun ga buta ta ya yi kibo da rikon ta kun ji Allah ya ashe addu'a shi yasa ni yana son buta koyaushe wato koyaushe yana son buta don da ta yi zahi duk da ki buta yanzu da na marta Allah ya gafarta wa buta ya zurga shi kuma na'az إذ يغشيكم النعاس أمنة لعن يطهركم به ويذهب عنكم رجل wato akwai wani abu da ya faru bayan an je can wajen yaki inda musulmi suka yi dandali da inda kayare suka yi dandali wato ƙahirai sun yi dandali wani wuri inda akwai ruwa wurin suna da ruwa amma wurin da musulmi suka yi dandali babu ruwa saboda haka musulmi sun samu matsala wurin sai da wani mutum wanda an masa niyyar toyar ba nadi shawara Ƙahirai suna ta alfahari suna cewa muna shan ruwa ku ba ku shan ruwa mun muna shan ruwa ku ba ku shan ruwa sai shedan ya zo ya samu su wasu wasu wasu matasa na sun yi kwana sun yi mawarki babu ruwan wanka in lokacin sallah ya babu ruwan wanka sai shi dan ya zo ya samu su wasu wasu ya ce Allah son suna akwai wannan wasu wasu ya fara shiga cikin zukatan sai wani bawan Allah ya taho ya ce ya rasu da la'urin da ta tsaya dubara yaƙi ta koko wa'ayi Allah ya ce ka tsaya nan ko dubara yaƙi ta ƙwarewa ta ga yaƙi ya ce ba Allah ya mai wahayi ya ce ya ba ya ce kwarewa yaƙi ta ya ce ya ce to ba ka samu kan yaƙi ba ba a tsayawa wani. nan wani wuri ba a tsayawa in ruwa sun ka taho sun ka biyo mu wurin makiya na halatta ya ce to ya za a yi ya ce kaga inda za mu koma in muka koma nan da in an ruwa shan haka sai ya bushe rairai na duka sai rairai ya sani sai mu samu wurin tattakawa nan ko sai mu rami in ruwa sun kato cikin shi karɓar sai su wuce sai ya zamo mana da ruwa su ko cin da ramin su yake in ruwa sun kafu sai su kwashe kiran kuma su kwashe kayan gaba ɗaya mu gamu da wuri kajiwa da aka yaki ya ce to aka haka annabi ya ce haka na sai an kai haka Ku shi na Allah ya ce subhanahu wa ta'ala izo ga shi kumun na'asa lokacin da an gaji yake lullube ku bayan kuna cikin wanga tsoro malam sai ga aminci ya samu an yi ruwa musulmai inda suke biya ya da yaran nan ya jika duk ya su ko kare inda suke ya yi tattabi kuma ya shi a kawai sai ta kai ya yi a tsari an tarkin su ruwa sun zuba mai rere ya cika yanzu ba su da ruwa sai ga musulmi cikin natsuwa da kwanciyar hankali ya da shi kumun na'asa lokacin da angaji yake lullube amma na tamino don aminci daga Allah wa yana zila alaikum min sama ma kuma gashi Allah na sauka muku ruwa daga sama sai da hira kun bihi don ya tsalkake ku da ruwa da waɗannan da kahire kai muku dariya to ya Allah ya tsarkake ku gare ta wani zai ba an ku rigiza shaidan kuma ya ta yadda wasu wasan nan na shaidan ya raba ku ci wani ya rubi da alaƙulu dukkan don ya ɗaure zukatan ku da kyau wai ji da ya aka damu don ya tabbatar da ku da ruwan gabi ta gairai ba zai kun ka aji kawa ku sai ta kai ta shige yanzu ko kun ka aji kawa ku sai ta tsaya bisa don na ya jiki da ya kama sosai malam haka an kai kawai a jima an kai ruwan nan an ka gama malam sai ga musulmi da tarki da ruwa kayayyar ko suna can cikin caccabi ta karfi masu kai to da an ka gama ruwa sai kishirwar ruwa ta kama kayayyar ga musulmi da tarki ta, a wani babban kahiri ya ce ya yi rantsuwa ya ce zai sha ruwan ga ko kuma shi mutu duna ya yi wani irin sulu wani ya ɗebe mai kai malam kan nan na kan nan shi bai yi da faduwa ba kan nan na buge-buge haka kawo wuri na shiri-shiri wai ya yi alkawari ya ko da haka nan sai da iza kawo ne cikin wajen wala bai wani wani alkawari na alkawari na da ya sha ruwan sai da kawo wuri sun haka ya ce wala alkawari na ya mutu kawo sun kai amma ya mutu hmm. ya yi alkawari wai sai ya sha ruwan haka ko yana mutuwa sai ya sha su hmm. an ga musulmi sun samu natsuwa ga ruwa ga kuma wurin zama mai kyau duka abin da ya kawo shi can taɗa ba a tsaya nan ba irin yi rabbuka ga bucen nan tana aiki rabbuka ilal mala'ikati an

ila ilmihi rabbuka lokacin da Allah ubangijinka yake yin wahayi ila mala'ikati zuwa ga mala'iku nema a ni ina tare da ku tabbitul ladina amanu ku yi ku tabbatar da waɗanda sun kai imani ku yi masu imanin nan ku tabbatar da su sai ga mala'ikun sun sauko don su je su tabbatar da mala'ika abin na mu'minan nan wato su tabbatar da su ga ga ga yakin nan ka su ja da baya Allah ya ce saboda kifin kulubin na kafar roba dan kada tsoro a cikin zukatan kafirai idan na kada musu tsoro to za su ji tsoro idan kana yaki da mutum ya ji tsoron ka kusan kacin masu dan hadda abin da bai ba da tsoro in ya shi shekawa ne ga kacin masu to babban nasarar da musulmi suka samu Allah ya kada tsoro cikin zukatan kafirai fatribu fawqa al ke yin kun haɗa wajen yaki ana koya muku wurin bugawa saman wuya aka bugawa wadribu minan kulla ne ku sare kowane banan wato barci ku sare hannuwa ku sare waya idan ana yaki waɗanda wurare jina aka sara eh. abin da ya sa Allah ya musu wannan azaba zalika bi annahu zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك وتوانا الأمر يفعل da annawan shafulla abin da yasa aka wa kare wannan azaba da su sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kuma sun saba wa manzo ne wa man yashaqiq Allah wa rasulahu wanda yake saba wa Allah yake saba wa manzo nai ba sai wa in can kagare ba ko wani na ke saba ma Allah da manzonai? nai inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba na ga duk wanda ke saba saboda haka kowanne daga cikin mai rika tsaya ya abubuwan da yake yi in ka ga akwai sabon Allah ya kokari ka bar abin da duk ka barwa to a yi kokari a bar shi a mai da al'amari ga Allah tun bai kawo azaba ce ba zalikum zalikum fazuqu wa anna lil na azabar nar zalikum wannan na fazuqu wa fadan talata wa anna lil kafirin azaban nar lalle azabar wuta ta tabbata kai ba wannan azaba ta duniya kawai ba akwai azabar wuta kuma bayan an ce lahira da kafirai duka kun ji aikin buta na buta can na mata ambata ita za ka aiki hannun wuri to an yi nasara saboda haka duk abin da kuke an ce annabi ya shiga rudu ya yi addu'a kwarai ya yi kuka ga Allah sosai har inda babban sahabi ne babban aboki ne ya hau sama rudun na yana cewa kai ka sauke hannuwanka haka na rance da Allah ya an sha addu'a eh. ka sauke ka hakan saboda annabi ya bashi tausayi in matsala ta taho annabi ya kama kuka ko ba ka annabi ka gani kana ganin tausayi yadda ya ka kuka yana tawadi ga Allah yana da dan mahita ga Allah ko ba ka annabi ka yake shi nan sai ka tausayi shi yasa wannan babban aboki na shi ya ga tausayi ne kwarai yake ce mashi abin nan kamar da al'amarin ka ga Allah na tabbatar da Allah ya anshi addu'a kuma ka an kai Allah ya anshi addu'a to Allah ya ce bayan an anshi addu'a da an gama komi da komi ya ce to ya ayyu ladina amanu ya ayyuhal ladina kai tun laqaytum alladina Yeah. jarirai sun taru da yawa sun su da yawa a kun karu da su wajen yaji. likita wato wajen yan yankun haɗar su alatu wa nuru mura da bara ka ku wa musu baya wato ana ne kan ku sheka kan da kun sheka kun ba su baya ke to kada ku yi gudu ya ku wanda suka yi imani wa mai wallahi yawma idan dubara duk ko wanda ya ba su dubara ta ranar wato ya ya baya ya ya mai da gaba ne wani wuri don mutum gudu ko kuma ya yi gudu illa harifar likitalin sai mai karkatuwa don dubarar yaƙi mai karkata don dubarar yaƙi an ce shi na wanda saboda kwarewa ce da yaƙi Kin yi ga yaƙi ya kan kama ya kan kama ya rasa da zai yi kai ga manyan nan sai ya zabura da gudu ya bambara da gudu eh sai su bi shi sai ya tabbatar da duk sun saki karen su ga gudu shi da sani ya ka gudu sai ya ci birki kai tsaye yawon kamun su ci birki ya ɗaya ba wa saboda su ba su da labarin tsayawa ne eh, kamin su ci birki ya san su kawo su kasa wannan dubarar yaƙi ne mai dubarar yaƙi shi da ma ya ƙware ya sadda zai tsaya shi shi ya tsaya da kai ne su ko sun aza gudu da yake ce mai zafi sun kafo sosai da eh, turus to wanda irin wannan gudu shi ke da laifi na biyu an wata a ilabi'atin ko wanda ya gudu ya dawo ilabi'atin zuwa ga wata jama'a amma wanda shi ko tsakiyar kahire yake ya ɗiba babu kowa ana ta yaki ko da ya ɗiba sai kinga musulmi can shi ɗaya na annan to babu laihi shi koyi yar dubara da yi tuwa ɗan taro na yaban bambara da gumi da cikin yan uwa ne wannan bayan da laihi shi amma wanda bai cikin biyu ga, in an tsaya fage yaki wanda ya sheko duka ba kada ba a bai kada bin min Allah hakika ya dawo da kushin Allah kuma wa ma'awa jahannam kuma kuma sai jahannam wa bi ta masirati da wannan domin mutum guda ya sheka yanzu wani na biyu dalili ne na karya musulmi saboda haka Allah ya ce wanda biyu ya yi haka nan to ya dawo da wuce Allah kuma makoma ce jahannam kuma ce da wannan makoma Allah ya kare malam to al'amari ya yi tsanani kwarai da gaske al'amarin wannan ya yi yaki ya yi tsanani kwarai da gaske sai annabi wata yar dubara su dai kullum bayan Allah tare da Allah suke Allah ya sanar da annabi wata yadda bara ta yi da kasa rairai eh, ya yi abin da ya yi ga rairan iska na bugowa haka inda kayayyar zuke suke ta iska ta buga sai shi ta shi rairan ne ya kai shi ga kowane kayayyar da ana sai da kai gudanar rairai shi da ijiya ta ya kama Zai ce masu yi bismillah suna hakan ga kore ta kore ta kabuciya an kawo wurin ka baka da wurin ka yi musu mala yaƙi su da dubara amma yaƙin buta shi sauƙi gare shi da shiga abin da ya karinka sai ka faɗa mai kana nan kana abin da ka kai sai ka faɗa mai kuma ka nemi gudunmuwa to to haka annabi yake da wannan al'amari Allah ya ce falam takatulu falam takatulu ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى على بالعلم المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Allah ya kafarta mana wannan aya ita ce aka ba yara suna karanta su su fara muka ga yaro da kunama ko shi ne kan kan an ce in an karanta ta kunama ba ta ci gaba da sai ga yaro ya karanta yana tafi da kunamu irin munumunin nan ta tsaya daga cizo a mutu sai ga yaro ya ta taro su wa mara mai wa ma ramaita ya zama ta walakin nan la harama lakin nan addu'a dai. yi walakin nan la harama sai ka ga yaro da ita ya ci ko ce da da da da kudamu hannuwa ne yana kwasuwa hannu da ka kashi ne da yi Allah da iko annabi ya ce Allah ya ce ana inda zan da abdi bi in kayan min zato alheri to alheri in kayan min zato sheri inda kai zato na ina shi yaro bai san koyi ba an ce mai ga maganin kunama ke eh, to shi yaro ina ruwan abin da ko maganin na an gaba ka ana ni ba ta cizon shi aka ne ba ce an kai kadai kawai bidan ta ba to wannan nakalin dai kyauta aka ba shi wannan nakalin na kunama ba kyauta aka ba shi da maciji ga jigo Allah ya gafarta mana mu ma haka an kama ba hadisi mun karanta ba to kuma haka nan ya ji zuwa za a rama jawaya su ba haka eh ita mun yi wata mun yi wannan eh shi kun mai wannan aiki shi salamun ala nuhin fil alamin aiki aka akai mai mata dinan ta jawo kunamu gamshe ka irin wannan da ka tashi tsaye ta biyo mutum ta tashi tsaye ta dibe shi sai ta bina haka in kana sai ta kewo sai ne ka gane ta gaba gare ka to ita gonan malam ko ina wacce kowa ta kashe haƙi ko ga gona ta yi ha akwai wani gamshe ka ta ciza kuma ya mutu abokin muna ta zai kuma ya mutu da ta zai bai kwana bai kwambara duk maganin da aka yi an yi bai kuma rana ya mutu mala ya ce ku to a sai noma a gamshe kaba ta cizo salamun salamun na alamun ya fi adadi ala kowane mai daidai ka ta karanta maka nome gona na kaf sai mace zai gudu da suka gudu dai suka yi man ka nome gona na kaf ko guda mai ci ba ba wanda rama ko mace ya ci gudu dai suka yi mana ta noma suna ta gudu mun kala na rasari ba aya mun ka karanto ba hadisi malamai sun kawata ba Allah ya gafarta mana to irin waɗanga na kalolin duka kyauta ake bashe su ko ɗari ba a basu maganin maciji da maganin kunama duk kyauta aka basu amma da yan kunama ta cije ka daɗa yan ta riga ta ciza to bari mu ba ko ne na kudi kyauta sai a samo mallan kuji mallan kuji hmm. sai an ka samo shi bayan kunama ta ciza sai a duba a ga inda ka zo a kwarai to nan na ta cizo nan na kwarai inda an ka gaya yana shaifiyawa zuwa tun sai ta ciza nan ta ciza sai a samu kuji sai a gunce kai sai a jikin nan nashi a kawo nan inda ka zuwa nan a shawa a shawa ba shi minti biyu in Allah ya so yanzu kana ganin yaro ya warwargi ne wannan nakali kyauta aka bashe shi kyauta aka ba su cikin bulugul marami mun ka karanta ya da shi shi wanga kan karatu na wanga na kuji kan karatu na shi sai karanta shi mun wadda kan ji haɗin na haka nan yana tsaye na kaka da shi Allah ya gafarta mana to duka waɗanga na kaloli an ba ku su kyauta da ta wato ko ɗari ba ku ba su ba alam ta katuluwan baka kashe su ba ya manzan Allah ba kai na ka kashe hira nan ba walakin Allah tila wa mutum guda kan bi ya kashe kafirai haka Allah ne ya kashe su na addu'a kai roƙo ne kai ya kama maka wa ma ramaita jihon nan da kai da rairai ya shiga cikin idanun kowa da kahiri ba kai na kai ta kai dai kai kaɗi mai rairai haka amma ba jihon mutum guda sai irin wannan aiki ko alama izra mai ta lokacin da kai jihon nan ba kai bane ko yi jiwa walakin da Allah haraba, sai dai Allah shi na yi jiwa amma kai bane Jiwa mutum guda ba kan ba ta wannan aiki mutum kam taron kahiri yaka nan ka jewa tsintsiya guda ta raire ta shiga cikin injiya kowa da kowa wannan Allah ne yi wannan aiki wani yubli da mumini na min wabala a hasana zan yi ni'im ta mumini ga wannan ni'im kawa wadda an mai kyau inna Allah sami wani alim lalle Allah mai ji ne kuma Allah masani na ya Allah ya o ya ali yadda ka taimaka musu mu ma Allah ka taimake mu yadda ka tabbatar da su akan addinin ka mu ma Allah ka taimake mu ka shirya mana ɗiyan mu ka musu albarka inda duk suka yi ta Allah ka ce su lahiya ka dawo da su lahiya kuma ka taimake su don darajar sunayenka ya Allah ya o ya ali daliku ذلكم وأن الله محب كيد الكافرين ذلكم wannan nasara da aka ba ku abin الله ya sawa annan lalle Allah mai raunanawa ne ga makicin kahire duk makicin da kahire suka Allah na raunana shi Abinda ya sa a ganin makicin su yana ƙarfi a wajajenmu wato rashin jingina al'amari ga Allah kusa addu'a da kuke gani aikin da ta kai gaskiya ba ɗan ƙarami na ba sai ka ga abu a wabbabba amma in ka yi addu'a sai Allah ya mai sai ƙarami ka gane a wabbabba amma in ka yi addu'a sai Allah ya mai sai ƙarami saboda haka shi ana addu'a babba na kwarai da gaske Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani da shi Allah ya ƙara mana imani da shi dan ta tsakyo dan zazzabta wa qad ja'akum al-fathu wa yantahu fa huwa khairun lakum وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم شأتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين addu'a tana da tasiri kwarai ya danganta ga imanin mai kun gani yau muna sha uku ga wata yau ko to malam ko inda sha uku ga wata yau inda za ka yi addu'a sosai yanzu idan kana son zuwa maka da tv ya addu'a ka gani in Allah ya so kana ta ya kana azumin ya kare rauni gare mu ga addu'a rauni gare mu ga addu'a amma in kawai sun ce ta a'a fa yanzu kana ta yayin Allah in kawai sun ce ta gaskiya yanzu kana ta yayin to abin da an gare mu rauni a faɗinta muka gashi muna ganin tasirinta amma ba mu yi wanda ya kamata ba kuma yi da hankali waje yin addu'a Kuma yi da hankalin kuwa gani duk abin da kaga kana so ni yanzu da na ga yana son abu ni alwala sai na kashi kuma in samu ta izinin Allah kuma in samu abin nan da naka so ta izinin Allah duk da za mu gaisa da kai sai dai mu gaisa da kai amma ba ka sani ina da lura ko ban da ita ba ka sani da na ji ina son abu haɗa mai shine bai shi shi addabi ne kuma ina ta gwada muku ina ta gwada muku kuna wargi duk abin da kaka so ka fuskanta yana baka shi Inde dai wanda ya yi alkawarin basuwa na akwai abubuwan da ce bai yi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wannan ka in makalar gafara da ta ci bai gafara a yi shirka da shi ne ta ta kunga wannan hukuncin ta amma in dai ba ita ba abinda da duk ci yana yi to addu'a na yi mun karanta da ku karatunmu na bakin tasha cewa addu'a kaddara Allah ce kaddara kaddara Allah ce yan Allah ya kaddara kawa ka ta kalli Allah ya kaddara ƙafarka ta kalle ranar sha biyar ga wata sai ya kaddara maka addu'a yau sha uku ga wata kakku kama da kaki in Allah ya so ranar sha biyar ga wata ƙafarka kalli za ta ƙara sai ka haito ka ji ka wani irin gidigwa eh, addu'a kenan annabi ya ce ku yi addu'a la ya da qadara illa du'a'u ku yi addu'a in Allah ya kaddara kadara babu abin da ka kore ta sai addu'a ita dai ka kore ta da haka ita Allah ya kaddara ma talauci to in kan masa addu'a in ya kaddara ma addu'a to wadata zai baka in ya kaddara ma addu'a wadata zai baka saboda haka yawaita addu'a gwargwadon yadda kuke iyawa sai ku yi ta magana da baki ni ina son yin buɗe baki da kosai yau ko ba ka da kosai ko kana so ka yi buɗe baki da kosai yau to ɗauki buta ɗauki buta yan jima ko sai sai kayan ma wasu amma kana ta magana buɗe baki za ka yi da kosai ba ka aji kosai ba ko ba ka tsada da kosai ba ko ba da kosai ba ko kofi a wata ba ka samu yawan makasara ba Allah ya gafarta mana Allah ya ce in tasabbihu idan kun nemi buɗi. faƙar ja a kuma lafasa wato hakika buɗi ya zo muku kayarai sun kato da limamin su an kace inda a zuwa. an ka yi tsayayye ya ya ce ya Allah mana roƙonka da mu da muhammadu kwatawo mana da abin da ya rikita mu wanda bai da asili daga Allah Allah ka kashe shi gobe ranar badar dinga ka kashe shi an ka ce amin an ka toto an ka saka masu an ka saka shi yau shi na Allah ya ce in kun mai buɗe? ko fa karja aku mai fatu ko buɗe ya tawo Ci a kun kai wanda ya bai da gaskiya a kashe shi hajar Asuwadu wa sana ta yadda yake yi addu'a eh, a gaskiya ko bai lace da ya addu'a ya ce Allah ya kashe shi shan Allah ya ci masa ya dawo da mutu can da mugun zazzabi ya kama ya ce ya kuma ya sai ne kan kuma ya sai ne can Aka yi nan baya ina bai ya faɗi. Sai da an to da aboki ne ya ce wani ta inda ka aba wani wuri na ya ce yi addu'a. An ka ce ya gudu an ka ce hajjira a sau da na kuje ku ɗauko an ga ɗauko shi an ka taho ya yi addu'a ya ce Allah ka bar lahiya sai ya warke mutuwa a wargi mutuwa a wargi to shi abin na na ita addu'a wato ya ce kware da shi saboda haka in kun nemi buɗi da buɗi ya zo wa in tantahu in ko kun bari wa huwa khairul lakum to bare shi ya zama alheri gare ku wato ba. wa in taudu in ku kuma koma dawowa ga kafircin nan na'ud za mu sake dawowa da ba da gudunmu wannan ga manzon rahama walan tuguna an kufe a cikin a jama'a ku ba ta yi muku komi wa anna walau komi yawan wa anna allaha ma'al mu'minina lalle Allah tare da mu'minai yake to gehen da an kace na Allah yake mi yawa kai unhwani gare shi ya an ce an Allah gehe kaza yake to yawan ku yawan banza yawan kwa yawan banza na in ba gehen nan naku ba na Allah yake to kun ga yadda aka kare wannan to bayan an kare wannan sai Allah ya kire mu mene gaba يا أيها الذين آمنوا أتيوا الله يا أيها الذين آمنوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وعنكم تسمعون ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني أديو الله كويتا على الله ورسوله دمنزوني wala ta an wa ku kawo da kai ga wa manzo Allah da wa antum tasmuna kuna ko ji kuna ji ana magana kakku kai mu annabi da kai ma annabi da kai ma annabi da'a akwai alheri ciki wala ta takunu kallazina qalu sami'na kada ku zama kamar wanda sun ce mun jiya da baki eh, abin nan kawai hum la yasma'una amma basu ji kunyo ga kunnuwansu kun san da yawan mayan da haka nan muke sai mutum ya ce ya yarda amma kuma babu komai cikin zuciyar in kana so ka ga yarda ka ko ka gane bai yarda ba bari in wata yan lalura ta fado da yan kuɗi ciki wato ce ka asaba ma Allah ka gani yanzu ka ga ya ce hasara ce ka kai ka kauna saboda haka ku zama kamar wani sun kace mun jiya ko ba su jiya ba wala takunu kallazina ya qalu sami'na wa hum la yasma'una inna sharra dawabi إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون abin nan wala ta kunu kallabi na kalu samina wa hum la yasma'una inna sharrad dawab inda Allah lalle sharrin dabbobi a wurin Allah su ne kahirai wato kahirai su a sharrin halitta a wurin Allah subhanahu wa ta'ala asummu wayanda suke kurame albukuma bebaye a la luna wayanda ba su da hankali to amma duk da haka Allah na nan na da addinai Allah ya ce walau alim Allah fiyan khairan walau alim Allah fiyan khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum walau alim Allah fiyan khairan inda Allah ya san akwai alheri cikin kahirai da asma'ahum da ya ji da su Qur'ani jiyawa ta karba da aiki inda ya san akwai alheri cikin su kai walau a sama a ko ya ji yadda su don ya san babu alheri cikin su ko da zai ji yadda su ita wallau ya ce wallahi da sun jiwa bayan homo tuna suna masu kau da kai amma kudi ba wannan aya da kyau ku gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai sa alheri cikin su ba inda ya san alheri cikin su da ya ji yadda su to amma duk da haka ya san ba su da alheri yana nan yana ba su abinci yana ba su abin yana ba su sutura da wurin kwana wani kahiri yin kaga gida ne kamar ka taba kalasa da motoci na hawa da abubuwan kawa duk da bai ya san babu alheri cikinsu saboda haka ko an ya hankuli da kanwa ne ko ka san ba na kwarai na bai hankuli da shi Allah ya yi hankuli da su alaikai ko ka san dan wanka ba na kwarai na bai hankuri shi ne zakai da shi mai azi in kana yawa ko wanka ke ya hankuri da abinai in ka samu abin ba su ba su in ka samu abin taimako gare su taimako su wanda ma ya halicce su ya ce ya san babu alheri cikin su ta abin da ya ba su wani kayayyo shugaban kasa na kasa sawa cikin mukaman duniya wani mukami ya kika da shugaban kasa to amma Allah sai ya kawo shugabancin ƙasa gaba da ya ba wasu kafirai duk da yake ya san babu alheri cikin su kuma ya san ko ya ji yadda su sai sun ba alherin nan amma duk da haka nan duk da haka nan ga yana ba su waɗanda abubuwa yanzu abin nan majalisar ɗinkin duniya wanda ka jagorancin ta ba musulmi na ba kuma duk matsalolin duk duniya gaba ɗaya ta kashi kubancin kuma Allah bai so ne bai son Allah bai kamna Allah bai kamna na Allah Allah ya yi hankuri da shi wannan darasi na babbawa kowanku ya ce ya hankuri da yan uwa ne in sun bace ka kai hankuri in sun ka je ka kai hankuri in sun ce ka taimaka musu da abin da kake da shi ka yi hankuri ka ba su in sun ce ka ba su wanda ba ka da ka ba su hankuri haka samu ka ba su ko ka samu ka ba su wanda ka iyawa ko ka ba su abin da sun ce to dan wanka mi za ka yi da shi in ba alayi ne ba za ka dan wanka wanda bai rika dan wane ne ba dan uwa zai riko ko wanka ya rike danai ka gane ka kana wadi wallahi dan gaba dan kwarai na ba wallahi dan ga mugu na sai akai da wangada malam in ba ka rika danka ba wa ka ma ran ka ba ni in ni ga ana baka hankuri game da game da danka kace wallahi bai kwana gidanka ba ka so nayi in ka tuba dan mata ai an ka ban shawara ina ce ka baka wanda bai rika gane baka irin wani ranar sai haihuwa bai yi riko ne ka rika ɗaya wani kanka ba ya ta halaka ka zai sai ya rubuta duk wanda ko ranai ya ce sai hankuri da shiya ni in an ya to da ɗan mata ya an ban shawara a bashi in dai shawara ta an ka ban yana cewa kakku bashi sai ya rukunta ba shi a bashi zana gwabro don bai rikon mata duk wanda bai rika ɗan wani ba bai rika ɗane ba bai rika ɗan wani saboda haka ku ji tsoron Allah duk abin da kuka yi ku sai ku yi ta hankuri da naku ku yi hankuri da kannanku ku yi hankuri da yannanku ku yi hankuri da ɗiyanku ku yi hankuri da matanku kowa ya ya yi ta hankuri da abin da Allah ya umarce hankuri su shi Allah ya taimake mu da mu da kowa ya kara mana hankuri da kinai kuma ya sa mai ƙarshe mai kyawu Allah ya taimake mu ya shirya mana mu ya sa musu albarka ya aza su da hanya madaidaiciya idan suka yi ka inda sun za suna ya taimaka musu ya kai su lahiya ya tare su ya kare su abin da sun za su yi su yi su kare lahiya su kawo lahiya kuma ya taimaka musu ya ba su gudunmawa sai ya ba su taimako nai ya ba su haƙƙinsu ya an san musu haƙƙi su don rage sunaye ne da sababi ne Ya farta mana ya haɗa mutane da su ya tura mu cikin aljanna ko dodo mu shige aljanna don za mu kare insha sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala wa ala alihi wa sallam Allahumma salli ala wa ala alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنا روحك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم الله دكم متعرم ومزم متماتم وأنت وتاتين كي تنكاشي mun kai gida da waɗanda ba su kai ba dukkan mu Allah ka gafarta mana Allah dukkan mu Allah ka gafarta mana Allah ka san abin da ya kawo mu nan wurin gafara da rahamaka mun ka tuba Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu ka gafarta wa mahaifansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gabarta mana ka gabarta ma iyalanmu ka gabarta ma mahaifansu da kakanninsu ka gabarta mana ka gabarta ma yan diyan da ka ba mu da wanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa milkiyama ka sa musu albarka ka kare su ka kiyaye su ka tsare su ka sa musu albarka ka sa su yi karshe mai kyawu ka sa aljanna makoman mu tare da su bukatun mu na alheri duka Allah ka biya mana wanda ba na alheri ba kuma ya alheri ka biya mana wani abu wanda muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata waɗanda sun roke mu addu'a da waɗanda ba su roƙe mu mun roke ka fitar su Allah ka shirya su ka kyauta shi aki da su da imanin su ka biya musu duk bukatun su na alheri waɗanda ba na alheri ba duka ka maishe su alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumin Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumin Allah ka haɗa kan mu ka haɗa kan malumin ka haɗa kan sauran jama'a ka haɗa kan mu haɗin kai na gaskiya ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mu Allah ka taimake mu ka taimake kowa Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka tofe ya mana ka ansa mana addu'o'in muna roƙonka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka ansa mana addu'o'in muna ta roƙonka Allah ka kai mu watan Ramadana yanzu muna roƙonka Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya ya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya ya Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya kuma ka gwada mana watan ramadana a awama na adida cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali saboda rahamarka Allah ka ya mana ka ansa mana addu'o'in ka ba mu aljanna firdausi da Allah ka kare mu daga azabobin wuta ka mu da uwaye da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya jihar mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira ya Allah ka kare mu ka kare mu tsira almasira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani mutanen almasira Allah ka kara musu imani Allah ka kara musu lahiya Allah ka kare su ka kare gidajensu kare su kare su, ka kare iyali da zuriyarsu Allah ka gafarta mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun mu ya Allah ka kare mu ka kare masallatai wuraren zaman mu ka kare wuraren sana'a mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren tayoyin mu ka kare inda duk muka yi Allah ka raka mu Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin da abin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki bayan ka musulmi yare da manya maza da mata masu rai da matattu wa'anda aka yi da wa'anda za a yi Allah ka gafarta mana Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana